Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salatu wa salamu ala rasulullah a gaggauce za mu yi magana a kan abin da muka saba ji muka saba gani muka yi shiru mu yi haƙuri saboda mi saboda martaba Qur'ani da hadisi martaba musulunci 'yan Najeriya wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu da muna ganin 'yan nanaye ne suke zauwa Nijar su nemi kuɗi a musu goma ta arziki su yi fatakarsu kuma su koma Najeriya ƙasarsu idan suka bushi iska su walakanta ƙasar Nijar a zauna lafiya. To amma yanzu na lura hatta malaman addini hatta malaman addini musulunci wanda suke ikirarin tafsiri suke a Najeriya sun ɗauko salo na walakanta ƙasar Nijar kuma su 'yan Najeriya mafi yawan 'yan Najeriya masu hawa kan rezo sosiyo social media da malamansu da 'yan nanayen duka su ba su ma ɗauki Nijar ƙasa ce mai zaman kanta ba sun ɗauki Nijar wata wani ƙaramin local government wanda wani jibji wanda za ka je ka yi kashin ka ka dawo haka suka ɗauki Nijar a iya su abin da muka fahimta saboda haka za mu shiga kaho wando guda da malaman tafsiri da 'yan nanayen Najeriya da masu cin mutuncin ƙasar mu ta Nijar. Niger ba ƙasa bacci wadda kuka sani jiya wanda shekaran jiya kuwa lakanta ta yanzu mu yi shiru ba za mu yarda da wannan ba mun san abin da muke sannan kuma kai malami kai nike ma raddi kai da ka hau kan mambari kaci ci mutunci ƙasar mu ka ci mutunci shugaban kasan mu abun da ka manta shine fa idza qultu fadilu walau kana za kurba lokacin da da kai magana akan yan bara wanda aka kawo daga Ghana wanda kace shugaban ƙasan Niger ba abun da ya amfana musu sai sata sifa sai sata kuɗi ana fataka da kuɗin talakawa kai ka iya da kasar ka madugon in abun da ka faɗi gaskiya ne sannan abu na gaba abun da baka yi magana akan shi ba yan baran da aka kawo su waye ya biya musu kuɗin jirgi aka kawo su shugaban kasar Najeriya ne ko na Niger ne sannan abu na gaba cikin yan baran da aka kawo su ne mai BBC ta musu magana a ta musu tamboyi a idon duniya suka ce su yan daura ne wasu ce yan katsina ne galibin su yan Najeriya ne me yasa baka yi magana akan wannan ba malam wani irin addini ne kake wani irin tafsiri ne kake da son rai a ciki me yasa baka yi magana akan wannan ba ha ba shugaban kasar namu bane da karena shi ya zuba magudan kuɗi ya kwaso su kuma ya tura su Najeriya gaban iyalansu bai yi wannan kokarin ba kuma da za ka zo ka ci mutuncin Nijar, ku ɗauki Nijar wani jirji wanda kowa in ya bushi iska shi ya ce Nijar matalauciyar kasa ce karamar kasa ce wanda ba su da komai saboda haka mu shiga kafin wando guda da malaman addini da 'yan nanayen Najeriya wanda suka ɗauki salo na cin mutuncin kasan ba za mu yadda da wannan ba kuma za mu sanya doka daga yau za mu yi tsari mu ba kowa bane kuma zai shigo mana ƙasa. tunda kukan zo ku zo ku yi nan ku yi wa'azin tafsiri a muku goma ta arziki ku koma saboda albarkacin musulunci mu ma muna da tsari namu in ba ku ɗauki mataki ba ku gyara ba za mu ɗauki mataki da hannunmu